بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتقوا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفشه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجو بها من عذاب يوم القيامة وشدتها ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسها الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الوادحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فسلم وسلم على حبيبك ونبيك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙara ba mu dama da iko na sake haduwa daidai wannan lokaci don cigaban gaban karatun da muke yi allah mu ne maka godiya ka ƙara mana ni'ima muna mika salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka yan uwa masu albarka mu ne muku sallama ta musulunci daga gare mu zuwa gare ku ita ce amincin allah ya tabbata gare mu baki daya yau ramadan muna sha tara ko? sha tara to allah ka karba mana kurakurai da muka yi ciki allah ya yi mana zuwa rana wata yau ramadan ya tafi a muna cikin suratu maryam kuma jiya mun gama kissata tare da abin da ta haifa isa alaihi salam mun ji yadda allah mai iko yake yin yadda ya so sanda ya so ya tabbatar da abin da ya so daidai sanda yake son ya tabbatar a in ba manta ba insha Allahu yau kuma farkon karatunmu za mu shiga kissa ce ta annabi ibrahim alaihi salam shi ma za mu ji wata doguwar kisa ce mai yawa idan an bibiye ta tana da yawa ƙwarin gaske shi ma annabi ibrahim salam yana cikin wayanda suka sha wahala kwarai, suka sha jarrabawa amma kuma allah ba su ikon cin jarrabawa ya Allah idan ka yi mana jaraba ka ba mu ikon cin jarabawa alaran mai nani bismillahirrahmanirrahim وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله وأنذرهم يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ka yi musu gargadi ka yi musu wa'azi ka tsoratar da su ka faɗa musu bala'in da an ka tanada na cikin wutar jihannama ranar kiyama ga masaba Allah yoshe yau malhasara Allah ya ce ranar nadama ranar hasara ranar taɓewa ga wa'anda ba su bi umarnin Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba iz qudiyal amr yayin da za a yanke hukunci man amila salihan yara wa man amila sayyi'an yara wanda ya aikata aikin kwarai ya ga abinsa wanda ya aikata mugu ya ga abinsa id udiyal amur kenan yayin da Allah zai yanke hukunci dan wuta wuta dan aljanna aljanna yan tozon larafi suna tozon larafi zuwa yadda Allah ya ga dama yayi wahum fi gaflatin su alhali mutanen da basu bi umarnin Allah ba suna cikin raukanuwa sun rudu da al'amarin rayuwar duniya sai kiyama ta zo ko mutuwa ta zo shikenan an naɗe kayan mutum da mutuwa ta sallama an naɗe kayan mutum babu wani abin da ya rage kai kiyama ka ta fara tsayi kiyama ki ta fara tsayi wahum la yu'minun kuma Allah ya ce alhali za a same su su ba su yi imani da Allah ba ba su yadda da Allah ba shi yasa ba su yi masa da'a ba shi yasa ba su bauta mai shi kadai ba sai aka same su a haka za su samu kansu a haka a ranar kiyama za su tashi a matsayin waɗanda ba su yi imani da Allah Su subhanahu wa ta'ala ba Allah ran makaci ne إنا نحن ya a muku ya ku bayin Allah. duk abin da kuka tara kun ga gadajen nan da kuka tara a ɗakuna kulolin nan manya-manyan katihun nan akwatin nan nan masu taya da kuka tattara a ɗakuna allah ya ce du'a gaya muku inna na hannu na risul arda duk abin da a cikin ƙasa mu za mu gade wata za ce a ah, ashe allah shi ma yana sa akwati mai taya allah bai bukata akwati mai taya shi ya baki akwati mai taya mi zai yi da akwati mai taya baya bukata duk abin da a cikin ƙasa kudaden da a cikin ƙasa fulaza-fulaza da aka yi gidaje da aka gina kasin ne da duk abin da aka tara allah ya ce mu ne za mu gade shi ba don mu ɗauka mu yi amfani ba ba don mu dauka mu yi amfani ba wa man alaiha da duk abin da a saman ƙasar ƙasar da abin da a samanta in ji Allah ce duk mu ne za mu gaji dan da mata mu ci wa ilaina yurja'un haka ne Allah ma? kuma gaba ɗai kowa zai koma wurinmu ne kowa zai koma wurinmu su kuɗi za a basu gaban za ba mai so kamin ma'a'i da mutuwa sai an akwai yanayin da za a kai sai an tattalo miliyoyi miliyoyi an sallama miki an ce wance ke ce ya ce ga miliyan ɗari ke ce wallahi bani bukata ko sisi ban so bani so ina ni ina kuɗi ina ni ina son kuɗi rana ta haito yamma mizani da su A shaidu abin da muka tara wannan ƙasar da abin da muka tara da mu da samanta duka zai koma gado ne na Allah subhanahu wa ta'ala zai gade saboda za a wayi gari babu kowa samanta kowa ya koma wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa ilaina yurja'un Da haka ya boya Allah ya yar uwa wani tanadi ki na wannan ranar da zaki koma hannun Allah subhanahu wa ta'ala wani tanadi muka yi ranar da za mu tsayu gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya binciki ayyukanmu ya yi muna sakamako daidai abin da muka aikata wani tanadi ki ke shirya wa shirya kun shirya ta taho yau a ba ku shirya ba to ba ku gani yau mun yi azumi sha tara ai mun gyara layukan mu tsakanin mu da shi ko ko ba mu gyara ba akwai saura to mu yi kokari mu gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa alaran maka ce mi wadhkur fil kitabi ibrahim ya yake innahu kana siddiqan nabiyya to alaran ya kawo mana kisa. Allah ya ce wadhkur ka tuna ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi kitabi ibrahim ay khabaru ibrahim alaihi salam ka tuna musu ka wa'aztar da su da labarin annabi ibrahim salam abul anbiya abul anbiya Baba annabawa ibrahim salam karatu muke karatu muke ci gaba bari mu gama innahu kana siddiqan nabiya shi annabi ibrahim alayhi salam ya kasance siddiqan ne gaskiya ne nabiya kuma annabin allah ne alayhi salam annabi ibrahim malamai sun ce ya shekara mi'a wa khamsa wa saba'in sana mi'a wa khamsa wa saba'in sana an ce ya rayu shekara 175 shekara 175 annabi ibrahim alaihi salam an yi yayin da lokacin da ba wani musulmi saman ƙasa daga shi sai matar da yake aure da ita wadda ake ce masa saratu su ɗaya an musulmai annabi ibrahim ya sha kwaramniya ya sha wahala ya sha jarrabawa amma kuma ya ci jarrabawa da yawa wanda za mu ji insha Allah annabi ibrahim matarsa saratu farkon lokaci su ɗaya ne musulmai gaba ɗaya Baya an sha kwaramniya ya yi hijira ita kuma sara allah bai ba ta haihuwa ba allah bai ba ta haihuwa ba annabi ibrahim wata rana sun yi tafiya da nana saratu suka sauka wani gari wurin wani mugun sarki azalimi, maci amana mayudari kafirin allah an ce a wancan lokacin Nana Saratu ba wata mace da ta kai ta kyakkyawa zama kyakkyawan mace kyakkyawa ce suna shiga garin aka ganta sai aka je aka gaya mai an ga wata bako kyakkyawan mace ta shigo garin ya ce je a taho da ita yayin da aka je to a wannan lokacin annabi ibrahim alaihi salam a ƙa'ida shi wannan sarkin idan ka ce mai matarka ce zai kwace ta kwata-kwata kwacewa ya kai kwata-kwata amma in ka ce uwa ce to zai iya lalata da tambadar da zai yi sai sake maka matar annabi ibrahim alaihi salam ya ce idan kije ya tambaye ki ya ce ya muke da ke ki ce ke uwata ce kada ki ce ke matata ce to wannan fajiri ya sa aka je aka zo da nana saratu ya shiga daki da ita ya kulle ta daga hannu ta roƙi Allah ta ce ya Allah ka yi min kariya da wannan jakin Allah ka yi min kariya da wannan mugun azalumi. abin da ya so ya gagara hannunsu ya kage bayye daga hannun ya neme ta afuwa ta yahe mai ta yahe mai hannuwa ne suka dawo ya sake attempting hannuwan sun ka sake riƙewa ya sake neman ta afuwa hannuwan suka sake ya sake attempting hannuwan suka riƙe ya ce ta yi haƙuri ya mata alƙawalin ba zai sake ba ya kira ce shidaniya ta an kawo mai ajayi mai ita ba mutum ba bace shaidani ya ce aka kawo masa a ta da yan sai yi mata kyautar boya yi mata kyautar me yi mata kyautar boya ita kuma sai tabba mijinta wannan boyar wannan boyar ita ce ta ahi isma'ila alaihi salam za mu je a cikin karatu to wannan bawan allah jadaba da ya samu tana da yawa kwarin gaske annabi ibrahim salam ya tashi ya wayi gari babansa na bautar gumaka bautar gumaka suka yi babansa da jama'arsa gumaka suke bauta ma na ibrahim ya yi wa babansa tallar gumaka wannan ba gaskiya ba ne ba daidai ba ne isra'iliya ce ba ƙanzon kurege ne kawai annabi ibrahim bai talla gumaka ba waya ana cewa yana shiga cikin kasuwa yana cewa mutane ku sai abin da bai amfanin ku annabin allah ba zai yi talla gumaki ba allah ya tsare shi to za mu ji detail da matsalar da ya shiga da har inda ita wannan boyar da aka ba na saratu ta zama ta aihida tare da annabi ibrahim salam da yadda annabi ibrahim ya ɗauke ta ya kai inda babu kowa cikin daji ya kai ya ajiye ta ya ta da yadda ɗan bayan ya girma yadda allah ya ce yanke shi da duk yadda aka yi dai da insha allah a hankali za mu je irin gwagwarmaya da matsala da annabi ibrahim alaihi salam ya samu kai ne a cikin rayuwa Allah ya ce wa fil kitabi Ibrahim ka tuna musu ka wa'astan da su ka ba su labari labarin annabi Ibrahim alaihi salam innahu kana siddiqan lalle annabi Ibrahima ya kasance mai gaskiya nabiya kuma annabin Allah ne to mu ce alarama mu jiya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a na'am ashe ya ke uwata ya mu masu albarka ashe ba illa bane dan ɗaya ya wa'azi ko wa'azi yana yana iya hitowa daga sama daga zuwa ga na ƙasa yana hitowa daga na ƙasa zuwa ga na sama annabi ibrahim alaihi salam gashi ya fara wa mahaifinsa wa'azi ashe idan ke samu ɗan da kai miki wa'azi ki godiya wannan ba ƙaramin ni'ima ba ce ke samu ɗiyar da kai miki wa'azi ke ki ayi abinki da kanki ta ne miki wa'azi ki godiya ni'ima ce allah ya miki wata na can zuriyar su gaba ɗaya babu mutanen kirki ba su ma san ƙala lahu ƙala Rasulu bale su junan su wa'azi haka ne ko ba haka ba idh qala li abihi yayin da annabi Ibrahim alaihi salam ya ce mababansa ya abati ya babana ya ku ya'ya ku ji irin uslub da ake kiran mahaifa da shi idan za a yi musu nasiha ko za a kira sunansu a kira su da girmamawa da mutuntawa da karramawa ya ce ya abati ya kai babana ya kai babana ya abati iskali labihi ya ce ya baba limata abudu me yasa kake bauta ma ma la yasma'u abun da baya cin abun da ake faɗa gunki bai cin abin da aka faɗa ba ba mista kake bauta mai wala yubsiru kuma bai gani ba ba yanzu wanga gunkin ga duk abin da muka faɗa bai ji wala yubsiru wa'in ga idanun da aka yi mai bai gani da na yi haka bai ganin mi na yi wala yubsiru baba baya haka wala yuguni an ka shai'a bai maka maganin komai la uka wala ya durruka bai amfanin ka bai cuta maka mi amfanin bauta mai duk wanda zaka bauta ma bai jin ka in ka roƙai dai biya ma bukata ka mi amfanin ka bauta mishi akwai amfani abin da bai gani in ka to ce gani bai ma san inda kake ba sannan bai iya cuta maka bai iya amfanar da kai wannan ya cancanta ya zan abin bauta ya ce baba Mista kake bauta ma irin wannan wala yi guni an ka shai'a bai maka maganin komai babu bai kamata ka bauta ma wannan gunkin ba ya ci gaba da cewa mi ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya yace ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi yace ya kai baba ko da kana gani na ni danka ne kai ka haihe ni ƙarami kuma ɗanka karami inni ka ja'ani min ni ilmi ilimi ya zo mini min Allah daga Allah malam ya atika wanda kai ba a baka wannan ilimin ba wannan ilimin bai zo maka ba Allah bai baka wannan ilimin ba Allah ya sanar da ni ilimin da bai sanar da kai ba ini baba ka biyo ni hita batun gumaka kyale su ini biyo ni baba bi hanyar da na bi ahadika siratan sauyiya haka ne zai azaka zan daidaita ka ga hanya mai kyau miƙaƙƙiya wadda Allah ka son abi wadda in an bi ta za a samu aljanna baba ka biyo ni in azaka akan wannan hanyar fattabi'ini ahadika siratan sauyiya ya ku uwayenmu kada shekarunki da kika dibi sun tafi ki ce ki ba ta isa ta yi miki ta aza ki ga abin da daidai ba ta cancanta ba ke ki kai ta makaranta ba ba ke ki ce ta yi karatu ba ba ke ki ce ta gano gaskiya ba to ta gano gaskiya ta aza ki kuma sai abu ya zan bala'i sai ya zan hitina kuma sai ya zan wada sai ki ce mata ke da Allah rabani ya shi ki tashi ke yanzu ke sake min wa'azi ta isa ta yi miki wa'azi mana ba ke kice ta zai ilimi ba ke ki kai ta islamiyya? ki kai ta makaranta an ka ce kala kala rasulu kala lahu kala rasulu ta taho ta gaba ke dai ta ce miki kala lahu kala rasulu ai godiya kamata ki ba ana dibin shekarun mai faɗin magana ba ne ana dibin abin da ya faɗa ne abin da ya faɗa ake dibi fattabi ini ahadika siratan sauya ya sake ce mai yalar ramma ya abati la ta'budi shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya ya sake cewa har yanzu bai bari ba yace ya abati yace ya kai babana la ta'budi shaytan kada ka bauta ma shaidan fa kada ka bauta ma shaidan baba shi shaidan din nan inna shaitana haka ne shi shaidan lalle tabba shaidan kana lirrahmani ya kasance ga mai rahama shine Allah subhanahu ta'ala asiyan ya saba mai sabo ne ya saba ma Allah ya saba ma mai rahama kakka zamo tare da shi kakka bi umarni ne ka bar bauta mai ka bai bauta ma gumuka in ka bauta ma gumuka ka bi shaidan ka bauta ma shaidan ka zan abokin shaidan ka samu hanya ta shaidan ka ɗare kuma za ku tashi tare inna shaitana kana lirrahmana asiya har yanzu dai uban bai ce komai ba ɗan na annabi ibrahim alaihi salam yana nan yana ta zubo ma uban wa'azi ya gaba alarama ya abati inni a an yamassaka masaka azabun ar-rahmani fatakuna lish wali waliya har yanzu ce ya abati ce ya kai babana inni kafu, ina jin tsoro gare ka an ya masaka azabun minar rahman azaba daga Allah mai rahama ta same ka sanadiyar ka bi hanyar shaidan sanadiyar kana bauta ma gumaka fatakuna li shaitan sai ka zamo ga shaidan waliyan ka zamo mai masoyi majibinci wa'anda za a wa azaba wuri guda ga ka ga shaidan ranar kiyama a nemi ku azaba ba ta yi ba abu ya ɓaci ba ba ka daina bin shaidan ta yanzu uban wa'azin da annabi ibrahim alayhi salam yake masa bai masa daɗi ba bai mai daɗi ba kun san ba washe ce sabo turken sabo turken wawa idan an saba da abu ana jin wahalar barin shi sai an yi kama ana yi sai uban ya kalli annabi ibrahim alaihi salam me yace mai alaran ma qala araghibun anta an alihati ya ibrahim sai annabi ibrahim babansa ni sunan baba ne eh ni suna ne azara tabbas tabbas a misilin baba annabi ibrahim an yadda allah ran maka yadda to ban dalili in ka yadda wa in qala ibrahim li abihi azra atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin dan wasu na cewa wai azara ba shine baban ba shine mahaifin ko kawon ibrahim ne ko menene ban san waza a cin gyara ne ba allah za a cin gyara ne ko Allah ya wuce a ci gyara ne Allah da kai ne ya ce baba annabi Ibrahim shine azara kuma shine azara sai azara ya kalli ɗan shi Ibrahim A.S." ya ce a ragibun anta yanzu kai Ibrahim kana kyamar allolinmu da muka bauta yanzu kai Ibrahim yanzu ka isa kai tsayin ka ya kai yanzu kana kyama allolin ga da muka bauta ma yanzu gumu kan gana mu da muka bauta ma yanzu kai haka isa kana kyama su a ragibin anta an alihati ya ibrahim ya ce tuwarin warin ma magana guda in baka bar kyamar su ba لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا yace bari in faɗa maka la'in lam in dai baka bar suka allolin ga namu ba gumu kan gada muka bauta ma allolin gada ka ceton mu suka ba arziki suka bamu mu lahiya baka bar suka su ba la arjumannak ya ce wallahi zan je ka ibrahim zan je ka malamai suka yi magana biyu suka ce je wannan yana nuhin zai je shi da miyagun kalamu ya ɗebe masa albarka wasu malamai suka ce a zai daidai dutsura ya jajjefe shi ya ce bar mai ya kore daga gidan shi wa wahajulli ya ce kuma wallahi ka ka ƙaurace ka bani kadai ka bar min gidana ka bar ni ba ni ba kai ba ni ba kai kana bacin allolinmu kana suka kanmu? ya shi ka tashi ibrahim in ke taho shi zaki ko ki ce to na bar miki dirankin umma ba shi koma gari na gidan ga sai ki doji kafa kafa kaf eh a mai da'awa baya hushi mai da'awa haƙuri ya kai ko an dukai bale zagi zagen banza shi zagi na banza ne e bahaushe ce zagi bai karo ko yana yi ko lolo bai yi bale karo kai ko tambo bai yi ko tambo bai yi sai annabi ibrahim da ya ji magana ga marar daɗi ta fito ga mahaifinsa azara ya ce to akwai magana amma dai ni a matsayina mai da'awa kuma a matsayina ɗa ni ba zan biye mai haɗa ba kuma ba zan haɗi muguwan magana ba har yanzu dai ba ba zan neman maka aminci قال سلام ka سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا سيتي آه بابا سلام عليك aminci Allah ya tabbata gare ka baba ba haka nika nuhi ba baba nisan da nika yi da kaunar da nika yi maka shi yasa nake wada maka wannan maganar ina son in ganka aljanna ban so in ganka cikin wuta ban so in ganka cikin damuwa ban so in ganka cikin matsala ina so in ganka cikin farin ciki cikin nishadi salamun alai amincin Allah ya tabbata a gare ka baba ka yi haƙuri baba sa'asta gafiru laka rabbi zan neman ma gafara ubangijina wannan maganan ma da ka yi da abun gada ake bauta ma zan nemi Allah in ce Allah ka yahe ma babana sa laka rabbi innahu kana bi shi wannan ubangiji na din ya kasance gare ni hafiyan ay rahiman mai tausayi na garin yana karba addu'ata to yanzu an yi haka annabi ibrahim zai bagari zai bagari zai bar gari zai bar gidan baban shi zai bar baban shi zai bar jama'a shi amma duk da wanga abun da aka yi ya yi alkawalin zai neman ma babansa gafara ya ta yi ma wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'a'i rabbi shaƙiya wa ya yace zan kaurace muku baba yace baba ce zan kaurace muku wa ma na min dunillahi haka ne ko da abun da kuke bauta ma wanda ba Allah ba da ku da kanku zan kaurace na ban muku ƙasa zan koma inda wa'ada urabbi zan ci gaba da bauta ma ubangiji na wanda ya halice ni asa Allah a kuna bi du'a'i rabbi shakiyya. kuma ina da tabbaci ba zan zamo ga bautar ubangiji na ba taɓaɓɓe hasarade ba zan zamo hasarade taɓaɓe ba ina da tabbaci níwáru. falamma jẹsẹlẹ ohunmu wa máa yà àmúdúnà mi dúnni láàyè wàhábínàlá wàhábínàlá wa mhm. yà mhm. wa kullan jacalna nabiya. falamma jẹsẹlẹ ohunmu. falamma jẹsẹlẹ ohunmu. da ba ya ce dama ya waɗa ma uban zai bar ba da abun da suke bauta ma zai koma ya ci gaba da bauta ma ubangiji ne falamma atazalahum yayin da ya kaurace musu ya tafiya te da abun da suke bauta ma wanda ba Allah ba wa habna lahu ishaqa wa yaqub sai Allah ce sai muka hore mai da da ishaq wa yaqub da yaquba yaquba da annabi ibrahim ne yaqubu dan wane eh ishaqa ishaqa dan wane annabi annabi ibrahim ashe wannan ka nuna muna jika ɗa ne jika ɗa ne a shari'a da yake ta hidiya da yake ci da yake ci dan gashi Allah ya haɗe ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kun ga sai ya haɗe su kamar shi annabi Ibrahim shi ya aihi yaquba din shi wannan ishakan ko shi ko da aka samu an daɗe an daɗe dan mata ita ma ta ɗebe dan mani to da haka ta faru annabi ibrahim salam yanzu ya baggarin kenan ya nuna mana da matar shi ta yi ya ta can allah ya ba shi ɗa ya yi ishaq cikin baiwar da allah ya ƙare mai ishaq ya samu ɗane yaƙuba yaƙuba ne wa uban wa uban suwa su yusufa su bunyaminu su wa suna nan kusan su sha ɗaya annabi ibrahim ya tafi amma da'awa ana nan ana yi can yawa uban alkawalin cewa zai mai addu'a ana ramma sai ka koma ina ne shu'ara ce inda yake wannan addu'at يا ساي بابا انسى كامي هنشي وجعل لي لسان صدق في الاخرين وجعلني من وغثة جنة النعيم إيه. واغفر لأبي إنه كان من الضال ya jero addu'o'i na shi na kanshi kashin kanshi shi annabi ibrahim alaihi salam da ya roƙi allah daga ciki ya sayi babansa dama ya mai alkawali ya ce ya allah wa gafirle abi ya allah ka gafarta ma babana innahu kana min ad-dhalin shi babana ya kasance cikin masu bautar gumuka to annabi ibrahim ya wannan addu'a to amma ilimin allah da sanin Baba annabi ibrahim alaihi salam azara zai mutu kafiri ne ba zai yi imani da Allah ba zaton annabi ibrahim Allah zai shiryar da mahaifinsa to a ilimin Allah Allah ya san ba zai shiryar ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hana alarar makana ya tunawa ma kana lin nabiyyi wallazina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان وما كان استغفار إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه فيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له فلما تبين له أنه عدو لله تبوأ منه إن إبراهيم لأواه حليم الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه istighfarin da annabi ibrahim yawa babansa bai kasance ba in ji allah illa an mau'idatin wa'ada ha'iya face wani alkawali ne wanda yawa mahaifinsa alkawalin cewa zai nemi masa gafara falamma ta bayyana lahu annahu aduhu lillah sanda ta bayyana karara cewa babansa dai maki allah ne ba zai yi imani ba har abada tabarra amin sai annabi ibrahim ya barranta ya bari masa addu'a ya bari masa istighfari ya bar neman gafara da ya fi wa Allah wurin babansa inna ibrahima Allah ya ce lalle annabi ibrahima kana inna ibrahima la'awahun shi mai yawan dawowa ne mai da al'amari ne wurin Allah subhanahu wa ta'ala ne halim halim kuma mai haƙuri ne mai juriya ne kalma halim ta wuce samuru duk wa abin da haka tunani in an ka ce mutum ya kai halim to shi hankurin abin da yaka iya yi ne a ci zarafi ne a yi maimi amma ya kau da kai ya ƙi damuwa saboda shi ya ƙi damuwa ya ƙi ɗaukan mataki to annabi ibrahim alaihi salam babban jarrabawar da allah subhanahu wa ta'ala ya masa bayan wannan kwaramniyar ta dan ware dama-dama wannan ku kuyangar tashi hajara ta samu ciki ta haihi ɗan nan mun san suna ne me sunan shi isma'il alaihi salam yana jariri sai Allah ce ya tashi ya ɗauke ta ita da jaririn nan ya kai ta can tsakiyar garin dokar daji inda makka take yanzu can da ba komai itace ɗaya ne doro ba kowa wurin Allah ya ce kai ta can ya taho ta ya batta can kuma ita da yaron babu ruwa babu abinci babu komai kuma shi ɗan da ya fara samu hajara ɗaya sai annabi ibrahim ya ce mata ta tashi ta ɗauko ɗanɗan ta ɗauko ɗanɗan suka kama hanya aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya sai da aka kai nan tsakiyar dajin nan yanzu inda makka take a can da itace ne kawai bayan namun daji da komi babu komai wurin da ya zo nan sai ce ta tsaya sun ka tsaya nan ta zauna haka ɗaya ya ba da bai bai ce ki zauna ba bai ce zan ta in dawo ba bai yi mata bayanin komai ba ya ba da bai ya tafi bayan ta ga ya tafi ba magana zai mata ba sai ta kire shi ta ce mai wane ya za ka ban mu haka shin Allah ya umarce ka ka bar mu a wannan wurin Allahu azanaka bi hada Allah ne ya umarce ka sai ya daga mata kai kawai ya nuna mata ya ce Allah ne ya bada umarnin ta zauna a wannan wurin sai ta ce to in dai Allah ne ya ce ka ta ka Allah ba zai walakanta mu ba Allah ba zai walakanta mu ba kuna fahimtar maganar mun san dajin gundumi ina 'yan gundumi ko dajin guduna haka yanzu mijin ke kai ke ɗauke ke kai ke dajin nan na gundumi a <laughs> e eh? na na hajara ta dawo gadar da ɗan yaro jariri babu ruwa yaro na buƙatar ruwa yana ta kuka babu ruwan da za a bashi annabi ibrahim ko waiwayowa bai son yi kan rayuwa ta ta ɓaci umarni ne na allah dole a bi. sai da ya ta tafiya inda ya ɓoye ba su gani ne bi ganin su minti biyar inda bai ganin su ba su gani ne sai ya tsaya musu addu'a alarama kuma suratu ibrahim وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم وارزقهم رزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وإذ قال إبراهيم Allah yake cewa ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu da ku Allah yake cewa mu tuna sanda annabi Ibrahim ya ce rabbi ja'al hadhal balada amina haka ne ko ya Allah ka sanya wannan garin inda ni kawo wannan matata Hajarar ɗana Isma'ila Allah ka sa wannan garin ya zama gari amintacce ya Allah ka nisantar da ni ni wa baniya da ‘ya'yana an na abu da al'asunama Allah daga bauta gumaka ya Allah ka ba mu kariya ni da zuriyata ya Allah kakka bari mu bauta mu gumaka ke ga annabi ibrahim wace addu'a ya fara wa ɗiyansa addu'ar imani tauhidi musulunci to shi aka fara yi kamin komai ba abin duniya ba uwa ke da ba ki da idon ki bai kallon komi in ba abin duniya ba Eh, yana yiwa ke da yake ma ko danki zaki ware mai addu'a Allah ka sahi zan mai kuɗi iyaka ita abun da kawai in ya zama to in ya zama mai kuɗi sai ne in ya zama mai kuɗi iyaka ku ci kaji duniya kin san to ya za a yi lahirat eh wa jinubuni wa ya anna abudal asnam annabi ibrahim ya ce rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas su guma kaɗin nan ya Allah sun batar da mutane da yawa amma fa man tabi'a ni Allah duk wanda bi hanyar da nake fa innahu minni yana tare da ni wa mana asani wanda ya saba min bai bi ni ba fa innaka furin rahim ya Allah kai mai gafara ne ya Allah in ka ga dama ka yafe musu ka gafarta musu sai ya fara magana rabbana ya ce ya ubangiji ya ubangiji na na gaya muku duk sanda za ki addu'a ku dinga amfani da rabbana ko rabbi tana da tasiri kwarai ga annabi ibrahim ya ce rabbana ya ce ya ubangiji na inni askantu min zurriyati ya ce ya allah na aje wani bangare na cikin iyalina ba guda na can ba saratu na can ai waggata aka ɗauko cikin daji aka aje inni askantu min zurriyati biwadin ga wani irin kwari rahi gairi in wanda ma ko shuka akai ba ta hitowa ai maka ba su noma ko suna noma suna noman shinkawa suna noman gujiya maiwa masara dawa ba su noma iyakarsu da bino amma duk abin da aka duk abin da akwai duniya in ka taimaka kamar maka aka yi ne wanda aka kai musu ya ma yana ku kyau Allah duk abin da ke kun san har da ta maka ko ta maka zogala wallahi ke taimaka akwai ta kuma kai musu ita akai zogala zo galaga da kisa ne saboda addu'ar da zamu ji wadda annabi ibrahim alaihi salam ya yi musu inni askantu min zuriyati wadin gairi zizar'in wanda ko an shuka komai bai hitowa hako ne duci ne inda baitikal muharram ya Allah kuma nan ne wurin gidan ɗakinka ɗakinka na kaba ɗakinka mai alhorma ɗakin kaba faja'al af'idatan minan nas yanzu addu'a zai musu ba ya je su bi ba ko rabbana liqi musalla ya Allah na kawo su nan na aji Allah dan su ci gaba da tsaye da sallah su dinga yi maka sallah irin yadda haka so ya Allah wato hajara akwai imani gare ta A in keta bai baro ki wurin nan sai dai ce wallahi ba ni wallahi ni kan ban zama cikin wanga daji ina liƙi musala fashe abinata ya ce ya Allah ka sanya zukatan mutane ta hawi ilaihim tana shoyuwa tana son wannan wurin zukatan bayi ya Allah duka karkato su kowa na son ya to wannan wurin makka ce yanzu inda makka take wannan ne wurin yake yanzu nan wa ba son ta maka yanzu wadda ba son ta ta daga hannunta mu gani wadda ba son ta yi maka saura biti uku face al'ab idatan minan nasu ta hawi ilaihim ka sanya zukatan mutane su soyu da wannan wurin inda na ajana na hajara da ita da ɗanta isma'ila alaihi salam ya Allah kuma warzuquhum min thamarat ya Allah ka azurta su da 'ya'yan itace wato in ka je maka 'ya'yan itace kai sai ka yi mamaki waɗanne iri ne wasu ba ko taɓa ganin su ba a rayuwarka kuma wallahi kawo su akai kuma luɗa-luɗa malama luɗa-luɗa in ki te ki ga mangoro mangoro tika tika in ki ga gwaba gwaba manya manya kashu to abin da kika tunani irin wani kya gani in ki te sai ki ba ko irin naku na ba lahiyayye ne mai kyau in ki ga apple su. lahiyayye gudan ƙato tika tika duk da rake su in kitte ba irin takuta ba e kuma su rake su ba sai ke wahala ba kina tsaga kina bata lokaci a'a inda kissa yi na akwai injini za a sawa a naɗe ruwan ɗaya za a baki malama Allah ruwan ɗaya za a baki sha eh akwai daɗi a rama ok kai ka saba sai ka ta tolar baki kai kai kai eh inda ka sayi akwai injin nan sa ta ɗaya za a yi a ke sai a miƙo ma ruwa cikin kwaf kawai sai ka aza ka shayi ka shayi rikita ka kawai shikenan warzuqhum min athamarat ya Allah ka azurta su da 'ya'yan itace duk wadda anna Allah ya kai ta makka za ku gani abin da nake faɗa Allah ni ma ka kai mu gaba ɗaya eh kuma ba ki da matsala in kite za ki ci kaji wallahi mallam ba matsala amma yana baki shawara ki da yaji ki yaji ki da shi au ki da yaji dan ramon salasalai yake in ba ki da yaji ba daɗi eh ki da yaji la'allahum yashkurun ya ce ya Allah in kai haka za su gode maka za su gode ma neman da kai musu to yanzu annabi ibrahim salam addu'ar da yawa mata ta yana na hajara da ɗanai inda ya kawo su ya aje annabi ibrahim yanzu ya ta kuma an nuna min lokaci ya yi bai sake wayoyo su ba sai gobe za mu ji shekara nawa ya sannan ya toyo wayoyo su yana can bai sake tahowa ba isma'ila yana jariri bida aure hayayya aure ibrahim bai sake dawowa wurinsu ba bai sake ba bai da labarin su ba su da labari ne bayan nana hajara tana ganin ta cimma ɗa yanzu har ya yi aure shi ma shi ka zuwa yoharauta farauta ya kama dabbobi tsuntsaye su a abincinsu annabi ibrahim bai sake dawowa ba sai da ya mawalki allah ce ya yanke shi yanke isma'ila babu cinai babu shanai babu sutura ta yi babu kuɗin magani ne Sai da labarin su eh sai yayi mulki Allah ya ce ka tai ka yanke shi ka i koma can ka yanke shi akwai jarabawa ko babu jarabawa to gobe za mu ji yadda an ka yi yadda lamarin ya kasance tsakanin nana hajara da isma'ila da annabi ibrahim alaihi salam abinda muka faɗa daidai allah daga gare ka ne kurakurai da gari ne daga shedan ya Allah ka share shi a zukatanmu Allah kada ka kama shi mu da laifin na ya Allah wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh